This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha bakwai, ashirin da biyar da sittin. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashi ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani na FM, ta rediyon amfani FM, Nomad, Dalon, Ninya da Sarauniya. kana masu na'uran kwamfuta za su iya daddan voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu saurari assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za ku ji alkawarin da muka yi muku na cewa za mu kawo muku rahoton karin da aka kai a Gulag wanda za mu ji inda aka kwana. kana muna ɗauke da ra'ayi daga bakin mai shi sai shirin da rashin tayi na salo garba amma duk waɗannan sai kun kun labaran duniya jama'a assalamu alaikum shugaban amurka barack obama ya isa birnin paris a yammacin jiya lahadi yayin da kasashen duniya manya da ƙanana masu arziki da marasa arziki suka halara domin tattauna kan yadda za a magance matsalar ɗumamar yanayi a cewar obama abin da ya bambanta wannan taro da sauran shine fiye da kasashe 180 sun gabatar da tsare-tsarensu kan yadda za a rage hayaki da ke haddasa sauyin yanayi kuma amurka na kan gaba wajen ganin an cimma wannan buri a wani sako da shugaba obama ya fitar a shafin sada zumunta na facebook a jiya lahadin shugaban na amurka ya nuna kwarin gwiwa cewa za a kai gagaci a wannan taro da za a fara a babban birnin na faransa burin wannan taro dai shine a san yadda za a rage ɗumamar yanayi zuwa maki biyu na digirin celsius ko kuma ma ƙasa da haka ta hanyar dakile yawan fitar da hayakin da ke ake dangantawa da haifar da ɗumamar yanayin sai dai wasu na ganin akwai damuwar ko za a iya samun haɗin kan ƙasashen baki ɗaya a wannan taro idan aka yi la'akari da yadda aka samu rabuwar kawuna a shekarar 2009 a birnin copenhagen tsakanin ƙasashe masu arziki da marasa arziki rahotanni daga burkina faso na cewa a yau litinin ne ake sa ran za a fara fitar da sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da aka gudanar a jiya lahadi an dai gudanar da zaben ne a wani yanayi da wasu ke kwatantawa a matsayin zaɓe mafi inganci a tarihin ƙasar akalla masu kada ƙura miliyan biyar suka garzaya rumfan zaɓe domin fidda mutum guda cikin 'yan takara shugaban ƙasa su goma sha hudu a wannan zaɓen da masu fashin baki ke cewa babu wata alama da ke nuna ga wanda zai lashe zaɓen idan dai ba a samu wanda ya lashe zaɓe da akalla kashi hamsin na kuri'un da aka kaɗa ba to za a je zaɓe zagaye na biyu kenan tsohon shugaban kasar blaise campore ya mulki kasar ta burkina faso na tsawon shekaru 27 kafin yi yunkurin yin garan bawul ga kundin tsarin mulkin kasar domin kawar da tsarin kayyada wa'adi ga shugaban kasa wanda hakan zai bashi sake mulkar kasar wannan yunkurin ya haifar da bore a duk faɗin kasar lamarin da ya tilasta mai ajiye mulki daga bisani an da kafa wata gwamnatin wucin gadi da ta maye gurbin na shugaba kamfore inda aka bayyana cewa za a yi zaɓe a watan oktoban da ya gabata sai dai sakamakon wani ɗan takaitaccen juyin mulkin da bai nasara ba ya sa aka ɗage zaben zuwa wannan watan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Papa Francis ya yi kira ga bangarorin da ke yaƙi da juna a jamhuriyar Afirka ta tsakiya da su ajiye makamansu su kuma rungumi hanyar da aka ɗauka domin kawo ƙarshen rikicin. A jiya Lahadi, Papa ya isa Bongi babban birnin ƙasar domin gabatar da saƙon zaman lafiya ga 'yan ƙasar da rikicin siyasa ya rikide ya koma na addini tsakanin krista da Musulmi. yayin da ke gabatar da jawabinsa a wani taron addu'a a majami'ar cathedral da ke bangi papa roma francis ya yi kira ga waɗanda suke rike da makamai da su ajiye makaman mutuwa kamar yadda ya kwatanta ya ce a maimakon rike makamai ku shirya kanku da ɗabi'u masu kyau da kuma na tausayi waɗanda su ne ginshiƙan zaman lafiya gabanin wannan jawabi nasa papa roman ya kuma yi kira ga dukkanin ɓangarorin da kada su bari bambancin addini ya raba kawunansu su ya kuma yi fatan zaben da ke tafe zai bai wa ƙasar dama ta buɗe sabon babi a tarihinta kafin zuwan fafaroman shugaba kafirin samba fanza ta bayyana a ranar asabar cewa mutane na yiwa wato mutane na yiwa shugaban na mabiya ɗarika katolika kallon mai saƙon zaman lafiya ƙasar jamhuriyar tsakiyar afirka ta kwashe kusan shekaru uku tana fama da tashe-tashen hankula tun bayan da 'yan tawayen saleka waɗanda mafi aksarinsu musulmai ne suka hamɓar da gwamnatin francois bozize a watan maris din shekarar 2013 suka rinka cin karansa ba babbaka lamarin da kuma ya haifar da 'yan tawayen antibalaka waɗanda mafi yawansu kiristoci ne su ma suka rinka ɗaukan fansa ƙasar turkiya da ƙungiyar tarayyar ƙasashen turai sun amince da wani shiri da zai baiwa lakumi miliyoyin daloli wanda zai magance matsalar kwararan bakin haure da ya addabe su yayin da yaƙe-yaƙe a sassan duniya ke tilastawa mutane ficewa daga gidajensu a wani taron koli da aka yi a brussels babban birnin belgium kungiyar ta tarayyar turai ta samar da wa turkiya da agajin kuɗi na dala biliyan 3.2 domin ta lura miliyoyin 'yan gudun hijira da ke zaune a ƙasar ta turkiya babban tawagar 'yan gudun hijira daga syria waɗanda suka isa nahiyar turai a wannan shekara sun ratsa ta turkiya yayin da suke kan hanyarsu ta zuwa girka da bulgaria shugaban kwamitin kungiya ta tarayyar turai donald tusk ya faɗa a taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka gabatar tare da Prime Minister Turkiyya Ahmed Davulgo da shugaban kwamitin zartarwar ƙungiyar ƙasashen Turai jin Claude Juncker cewa matsayar da aka cimma ya tsara yadda za a samo daidaito a yayin a iyakokin ƙasashen nahiyar Turks ɗin. Ya kara da cewa za a ƙara asasa batun yunkurin da Turkiyya ke yi na samun gindin zama a ƙungiyar ƙasashen Turai. a shekarar 1997 aka ayyana turkiya a matsayin ƙasar da ta cancanci ta shiga ƙungiyar inda tuni ta fara shirye-shiryen samun gurbi na dindindin a shekarar 2005 a hukumance labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a jihar adamawa a garin gulag an kwana ana ba ta kashi ne tsakanin wasu mahara da ake tuma 'yan boko haram ne da sojoji ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton rahotanni na cewa an kwana ana ba ta kashi a tsakanin mayakan na boko haram da kuma sojoji ko da yake daga bisani dakarun najeriya sun samu nasarar fatattakarsu to amma kawo yanzu ba san ko an samu asar rayuka ba ko kuma a'a garin suka shiga cikin garin gulag sauran daga harbe-harbe kawai mutane kan sai wato ya kawai an gudu gaba da an zan cika cikin gare shi ba. Eh. Eh, sojojin ma wasu ma sun gudu amma sojojin shi wasu mai da su da dare. to yanzu wani hali ake ciki. an da gaskiya a zaman da ɗanka mutane kan mutane wani su daga cikin gare shi ma yanzu wani suna tafiya suna tafiya yola dole a gudu ai an gan tsorata kuma yanzu kuma ana guduwa. kawo yanzu ma al'ummomin yankin na fa kokawa game da halin da suke ciki a yanzu. Mr. James Ularamu tsohon shugaban karamar hukumar Madagali ne na ma cikin shugabannin al'ummar yankin. sun shigo dama da motoci guda uku ta shigo gulag din so sun sun kwana suna eh, gwabza wuta da sojoji eh, amma yanzu dai haka tamin eh, garin Allah ya waye dai sun biyo sun wuce kuma sun koma ta gefen sambisa din amma ba a ci casualties ba har yanzu ba a ji kome ba amma ganin abubuwan na faruwa wani hali ake yanzu to wannan dai abu ne wato ya kamata a yi mataki a dinga irin enforcing wayannan securities so mutane mu ba sa kula to especially gwamnatin mu nan dai komai shiru. jefe mu na abin nan amma sojojin kam suna kokori gaskiya mutane sun ce sun yi kokori a daren jiya nan wallahi sun yi kokori har suka yi suka yi kauntarin mutanen nan suka koma a cikin daren sai dai gwamnatin adama kan baya kula da wajejen mu nan san wallahi amma kamata a kara kwazo ma security a koma Eh, especially fannin eh, ba kowa ba ma'aikata ba sarakuna ba komai a gida ko su security ma suna complain hmm. idan ya riga an ɗauke gari ya kamata gwamnati ta yi mataki yanda za a yi kullum a kula da mutanen garin kuma a zo kowa ya koma gidansa kuma jama'an tsoro su yi dan dama a wajen dai ko area da suke zama ɗin a a gulag ɗin ma bai kamata su zauna a cikin gari ba su yi gefe da gari su zauna su yi su san in enimin su yana zuwa kasan tun da na muna yi musu magana haka so sun zo su zauna a cikin gidaje mutane a sentan gari a eh, wanda ba su ga enimi yana zuwa ba bai da kyau To sai dai kuma nata bangaren gwamnatin jihar Adamawan ta ma jajanta al'ummomin yankin ne game da wannan sabon harin da aka kai musu. To amma ko ta ce tana sane da halin da suke ciki. Kwamar Ahmad Sajo shine kwamishinan yada labaran jihar. Muna jajanta musu eh, muna kuma eh, ba su shawara da su kara mai da hankali wajen tabbatar da cewa sun ba da rahoto in sun ga irin abin da ya kama da Eh, wannan masifa tana so ta afka musu mu a matsayin mu na gwamnati mun haɗa kai da jami'an tsaro mun tura su su je su tabbatar cewa eh, an kare mutanen nan kuma abubuwa duk da ya shafi waɗanda suka bar muhallansu za mu tura jami'ai su je su duba a ga irin taimako da za a musu na gaggawa eh, muna ƙara roƙon ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya kare al'ummar mu da irin wannan masifa. Me yasa ku me gwamnati take yi ganin kanci akwai sarakuna sanin su haka ba su aman ba su koma ba sannan kuma ta fuskacin ce maka me ake yi? Eh to gwamnati dai ta ba da umarni cewa dukkan shugabannin wurin su koma saboda su zama ma al'ummar su jagora. Ah, idan akwai inda aka samu akasin haka za mu bincika kuma za mu tabbatar cewa duk shugabanni sun koma saboda su ne jagorori kuma su za su ba al'umma jagora wajen tabbatar da cewa an ɗauki dukkan matakan da za a samu zaman lafiya a wuraren nan. Kawo yanzu dai, rundunar sojin ƙasar ba ta yi ƙarin haske ba dangane da wannan sabon hari da aka kai a Gulag. Yayin da kuna ta kokarin ji daga bakin kakakin rundunar to amma haƙata bata cimma ruwa ba, domin na ta buga wayarsa ba ɗauka ba. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To, mun gode Ibrahim Abdulaziz, Ubangiji Allah ya kyauta kafin a ci gaba a girgije da wannan. A babban birnin tarayyar Najeriya Abuja kuwa matasa ne suka ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta watsi da su abin dattawan jam'iyyar suka ce wannan batu ba gaskiya ba ne. Ga Nasiru Adamu Elika da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Ba shakka nuna rashin gamsuwa da rashin ba matasa mukamai musamman ma a majalisar ministocin Buhari da shugaban matasan jam'iyyar APC da suki Jalo Waziri ya yi ya ɗauki hankalin jaridu da gidajen rediyon Najeriya. Da suki wanda ke magana taron matasan jam'iyyar Abuja ya ce ya zama wajibi ya ja hankalin shugaban kan illar rashin sanya wasunsu a gwamnatinsa. Domin in baka surka da matasa ba, in dattawan suka shuɗe ba masu gadonsu domin duk abin duniya a hankali ake koyo. in aka ba matasa dama yan shekaru kaɗan maybe 25 zuwa 35 karkari ya yi nisa da 45 duk lokacin da aka ce wadda suke gaba da su in shekara hamsin ko sittin suka shuɗe to wa'innan za su zo su cike wannan gurabu za su samu dama za su iya gudanar da ayyukansu ba tare da an samu matsaloli ko kuma cikas a cikin lamuransu ba kamar yadda faru a jamhuriya ta ɗaya da kuma ta biyu to amma yanzu za ga cewa an samu sanyi hakan kafin mutum ma ya wuce shekaru matashi yana kai kaiwa shekara arba'in da biyar zuwa sama ba a ba matasa dama ba sai ka ga mutum ma wani lokaci shekaransa arba'in ya gama makaranta ko kuma university sai kaga an samu jinkiri matuƙa wajen ci gaba al'amarin rayuwarsa da kuma duk harkoki zai na rayuwar duniya da suki baka ganin kana jawo jam'iyyarka da shugaban kasar da kuka tallata matsala ne da hakan ba mamaki zai ba da damar babbar jam'iyyar adawa ta pdp ta yi kamfe kuma ta yi nasara kan kwa zaɓe mai zuwa. In ka duba za ka ga cewa a matsayin na shugaban matasa jagoran kamfen na shugaba Buhari ya kula da harkar matasa dole mu ba da shawara ba don komai ba saboda mu bambanta cewa APC fa ba PDP ba ce wadda yake jam'iyya ce wadda za ka yi shuru duk abin da ka gani sai da ka amince da shi. Kalman canji da ake faɗa ɗin shi ne kowa ya zo ya faɗi ra'ayinsa kuma ya ba da shawarwari kuma Allah yadda mu sani shugaban ƙasarmu mai sauraro ne kuma Allah da zai karɓi wannan shawarwari da muke bayarwa. Take dai wani wani dattijon APC Alhaji Musa Yola ya ce matasan su rage karambani. Duk Lokal government da muke da su a arewa wannan su ke rike da su su ne ciyamomi su ne kansu loli. Ba daga nan za su koya ba har su hausa ba. amma appointment a dauki matashi ya rike aiki na ƙasa gaba ɗaya ai abu ne akwai hatsari a ciki to wai yanzu kuɗin da ake biya a ƙasar nan kashi sa'in da ba matasa ake biya su sojoji yan sanda malaman makaranta da magireza duk ba matasa ba ne duk wanda shekara sittin ya eh, ke masa ko ba haka ba ta yaya mutum ga ka ba shi aiki amana ya zai maka aiki ka ce kuma kana so sai kuma ya baka matsayi akan aikin nan kuma ko suna so kawai da ta nan ga da suke sun girma shi ke kowa ya je wasu ba sa ɗaki wani nasarar da suke a a samu gidajen sofi a kai su ba sai a huta ba. Mai rajin kare muradun demokuraɗiyya ana tsanna Yaba na ganin da tawa ne ko matasa samun sauyi sai an taya gwamnatin da fatan alheri. Sharar fage ne ake yi saboda lokaci ne wanda zan ƙasa ana kallon me za a yi don mutuncin ƙasa ya dawo dole za a bi mutum wanda zan da cijo ne matasa su kurɗa da lokacin da matasa za su karɓi ƙasar nan abin zai baka mamaki Najeriya ƙasa ce mai arziki wasu mutane ne kawai tsigaru suka talauta ta. A litinin ɗin nan ne gwamnatin ta cika wata shida cikin wata arba'in da takwas na wa'adin tsarinta na mulki. Nasiru da Ali murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an gaishe kamar Nasiru har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karfe biyu na tsakar dare da minti goma sha shida. Ga shirinmu na gaba. a su da rashin ta yi akan bar araha jama'a barkamu da sashi saduwa a wannan filin salo garba ne ke farin cikin gabatar maku da shirin. Yanzu dai kowa ya san Najeriya tana fama da gurbataccen tattalin arziki. A shirinmu tun daga yau har zuwa wani lokaci nan gaba zai dinga kawo maku muhawara da ƙwararru suka yi a kan farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa da fatan muhawarar za ta zama wa gwamnatin ƙasar shimfiɗa a ƙoƙarinta na farfaɗo tattalin arzikin ƙasa. Bari yanzu na barku da wakilarmu Madina Dauda wadda ta jagoranci muhawarar. A yau ina tare da manyan baƙi kuma ƙwararru a harkar tattalin arziki. Maudu'inmu a yau za mu tattauna a kan batun farfado da tattalin arzikin Najeriya ne. Shugaba Muhammadu Buhari a lokacin da ya yi rantsuwa karɓar mulki ya yi bayanan cewa dole ne a yi abubuwa uku a farfado da tattalin arzikin najeriya domin a cewarsa babu kuɗi a najeriya ya samu ma asusun najeriya ba komai cikinta kenan takaice ba ma kuɗin da gwamnati za ta gudanar da ayyukanta batu na biyu ya ce zai yi maganan tsaro kuma in dai har ana da tsaro to lallai ko za a samu farfado da tattalin arzikin ƙasa sannan kuma abu na uku zai tabbatar da an samu wadatuwan wutan lantarki saboda ko da masu ƙananan kasuwanci ne za su iya ayyukansu ta wannan bangaren ma ana iya farfado da tattalin arzikin najeriya ina tare da alhaji yahaya jalam duka jammisau kuma ƙwararre a harkar tattalin arziki duka jammisau ya taɓa zama babban jami'i a banki alhaji yusha'u aliyu shi ma ƙwararre ne a fannin tattalin arziki ina iya cewa ma na ƙasashen duniya baki ɗaya sai kuma alhaji khalid ismail shi dai ya ce ɗan kasuwa ne shi amma kuma ya san yadda ake mu'amala na harkar kuɗi idan ana batun bunƙasar tattalin arziki da ci gaba ita gwamnati daidaita al'amura take yi tare da tilasta bin ƙa'idoji amma ba wai ta shiga ciki a dama da ita dumu-dumu ba a wani ƙwalin kuma a ƙarƙashin mulkin demokradiyya ba kasafai ake samun gwamnati ta tsunduma cikin harkokin tattalin arziki ba alal misali a ce gwamnati ta yi saye da sayarwa ko kuma ta mallaki kamfanoni na kasuwanci irin su kamfanonin sufurin jiragen sama ko hotel-hotel ko asibitoci domin samun riba. To idan har lalle gwamnati ba za ta yi irin waɗannan ba, ta wani ɓangare ne za ta bi ne ta farfaɗo da tattalin arzikinta. Bari fara da tambayar wanda na ce shine ƙwararre a fannin harkan kuɗi, duka jan misau. alhaji yahaya ko me za ka ce mana a game da wannan wannan tambaya madina da kika yi tambaya ce wadda kowa ya shafe shi kowa ya sani sai dai kuma wanda baya so ya ba da gudumawarsa domin saboda wannan al'amari a sanin kowa ne mai da ake magana ake gadara da shi shine yake bamu eh, revenue babban inda yake muke samun revenue bayan aza eh, wasu guraren shi man da kansa na farko tukun inda ake siya mai yawan ya zamanto man an daina siya Inda muke kokari mu ce in ma mun sayar din farashin su ya sauka ya bayan babu kuɗin ga inda zaka samu kuɗin shi ma an dan toshe to ya za a yi to tilas ne a nemo hanyoyi daban wanda ba yadda muka saba yi za mu samu ba Allah cikin hikimansa ɗaya daga cikin abubuwan da shi mai girma shugaban ƙasa zai yi shine nemo mutane ƙwararru wanda za su taimaka masa a gudanar da wannan al'amari yadda zai tabbatar duk abin da aka kafa za a yi shi a yi nasara a kansa saboda shi shi ɗaya shugaban ƙasa ba zai iya yi ba to alhamdulillahi an kafa kuma ɗaya daga cikin maganganun da ya lokacin da yake kafawa ya ja hankalin mutane a kan cewa dole sai an ɗan canja tsarin yadda ake tafiya tunda idan dama ba za ta bayar ba to dole a koma hannu ɗaya daga cikin area da yake roƙan mutane kuma da kowa da kowa ya yi shine mu koma ɓangaren harkar noma harkar noma kuwa ɗaya daga cikin abubuwan da tun daga lokacin da muka taso a kuruciya har yanzu shine abin da ya tada najeriya kafin ma tunanin za a samu wai. na biyu a ce a hangi bangaren mineral resources mineral resources ina allah ya wadata mu da shi idan ka ɗauko abin da ya kama daga taraba zuwa bangaren gombe bauchi yobe ma'adinai da suke kwanci a wannan gudun sun fi goma kala kala wanda duk duniya ana amfani da shi idan ka koma bangaren zamfara kebbi nan ma abubuwan da suke nan ma'adinai sun allah yawa da su idan ka dawo niger nasarawa plateau abubuwan da su ma suke nan a nan arewa ma kenan baka tafi kudu ba to saboda haka da allah ya wadata mu da wannan ai kaga babu abin da za mu yi kuka da shi za mu iya tsallakawa mu koma kan wa'annan mu zauna kuma allah cikin hikimarsa za ka ga abin da ma muke samu daɗin a duk inda ka zauna ai babban matsalar ka abinci ne allah ya wadata mu da abinci akwai dawar da tsakanin bama da goza duk da wahalar nan da ake ciki duk duniya babu inda zaka je ka shuka ta sai a gurin kuma ba ta yiwuwa sai lokacin da ruwan sama ya dauke akwai jami'ar Ahmadu Bello ta University sun zo suna so su yi coming up crops da za a rika eh, yildin dinsa a kowane shekara zai yi biyu sau uku in dawon ne kake magana zai yi sau uku in masaran ne kake magana zai yi sau uku in waken ne kake magana zai yi sau uku to me yafi mana wannan shinkafa ba shinkafa ma haka duk sun ce za su yi coming up da crop research wanda za a yi suna neman gwamnatin mu arewa su taimaka a coming up da kuɗin da za su suna yi suna bayarwa suna yi suna bayarwa ana kuma amfani da shi to in dai kana da abinci kowace ƙasa ce tafi karfin abincin da za ta ci mai waye zai gaya mata magana to saboda haka hanyoyin da za mu bunƙasa harkokin economy din mu ya taso Allah ya yawa da su kai dai mu din ne ya kamata mu sa discipline akan mu mu taimaka wa gwamnatin mu mu taimaka wa shugabannin mu ya kasance abubuwan nan mun ɗora shi kuma muna da niyan lalle mu tabbatar muna da aƙidar mu tabbatar mun zaunar da shi yadda za a ci moriyarsa kuma ana ci moriyarsa kuma kowa zai zo ya amfana a kansa. Kayan yara canza faɗi yake shata. yusha'u bari ji irin naka nazarin a yadda najeriya za ta farfado da tattalin arzikinta to mu umara kallon tattalin arzikin najeriya ba mu kallon shi a yanzu yanzu nan mukan juya baya mu kalli inda ya taso da inda masana suka gan shi da irin hasashen da suka yi akwai masanan tattalin arziki wanda duniya take alfahari da shi shine jim o'neill wannan jim o'neill shi ya yi hasashen yadda ƙasashe za su haɓaka daga ƙanana su zama manya to ya sa najeriya a cikin ƙasashen da za a samu su ido wajen ginuwan tattalin arziki kuma ya ba da wato mahimmancin cewa idan shugaba buhari ya ci zaɓe to najeriya ta kama hanyar ci gaba in kuma najeriya ba ta samu buhari ba to akwai matsalan da ya hango wannan ya faɗe shi ya zo abuja ya faɗa to yanzu ga janar muhammadu buhari ko president muhammadu buhari a kan karagar mulki ya kuma ji hasashen masana akan tattalin arziki ba na son koma baya mu ga abubuwan da suka gina tattalin arzikin kasan to amma idan muka kalli tattalin arzikin kasan da abun da ke gina tattalin arzikin kasa ba za ka yi tattalin arziki ba sai kana da tsarin kuɗi kuma kana da tsarin kasafin kuɗi a tsarin kasafin kuɗi wanda mu masu sharhi akan tattalin arziki muke yawan magana shine wani irin kasafin kuɗi ne to sai ya kasance an ɗauko wani kasafin kuɗi da a turanci ake ce mishi zero base budget ko kuma a hausance in yi karambani sufulin kasafin kuɗi wanda kasafin kuɗi ne wanda wani masanin tattalin arziki a ƙasar amurka peter pear ya samo ma kamfaninsa mafita a 1970 kuma wanda mataimakin shugaban ƙasar najeriya ya faɗa ma 'yan najeriya wannan tsarin kasafin kuɗi da shi za a yi amfani domin a irin wannan tsarin tattalin arzikin ƙasa yana rage ɓanna yana kuma zaburar da duk aikin da aka sa gaba a yi a cikinsa to muna farin cikin zuwan wannan kasafin kuɗi a yadda aka zo da shi sannan kuma abin da ya daɗa burge ni a yau shine samar da wannan hukuma wato ministry na planning and budget wanda kyakkyawan tashi ne a kasafin kuɗi to abin da ya fi birge ni a ciki shine da aka samar da minista sabo aka samar da permanent secretary sabo wanda ya daidai da shi kasafin kuɗi na zero base budget ita ma ministrin za ta fara daga zero base to alhaji aliyu saboda karancin lokaci za ka dakata a nan sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu ka ɗora inda ka tsaya yau A madadin bakin namu Alhaji Haya Jalam da Alhaji Yushau Aliyu da Alhaji Khalil Ismail da Madina Dauda da Cebahiro Dudune wanda ya shirya mana sauti. Ni Salo Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. To madalla yanzu mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi. Salamu alaikum, ni ne Muhammadu Shuwa. daga sabon garin gashiwa wato ra'ayina akan taron da ake yi na gwamnati wanda gwamnatin nigeria ta jira. Ni a nawa ra'ayi ina gani inganta wutar lantarki da inganta ilimi shine kan gaba akan gasar nan tamu don yau inda akwai wutar lantarki kowane irin talaka zai iya rike kansa a cikin karamin lokaci don daga mai walda kama da mai niƙa da dai sauran dukkanin kankanan sana'o'i kamar su tela kowane mutum zai iya ɗaukar mutane wa'anda zai rike. ni ne malam boye ta rike da abincin mai rima ya tena don kowa su karamar kuma kowa su gaskiya wannan abu da ake yi najeriya don allah da annabi ne sabakon allah allah ubangiji ya kawo mana sauƙin wannan tashin hankali ne ke falato ina a ba kamar ma iyakar zamfara shabi sokoto a cikin zamfara a sha shan wannan wahala al'umma annabi wani da Allah kawo mana sauƙin wannan abu Allah wanda suka yi mutu kuma Allah ya ji kansu wanda ke da wahala kuma Allah ta fara sauƙi albarka alƙur'ani. To ma da mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Shugaban Amurka Barack Obama ya isa birnin Paris a yammacin jiya Lahadi yayin da kasashen duniya manya da ƙanana masu arziki da marasa arziki suka hallara domin tattaunawa kan yadda za a magance matsalar ɗumamar yanayi. a cewar obama abin da ya bambanta wannan taro da sauran shine fiye da kasashe 180 sun gabatar da tsare-tsarensu kan yadda za a rage hayakin da ke haddasa sauyin yanayi kuma amurka na kan gaba wajen ganin an cima wannan buri rautanni daga burkina faso na cewa a yau litinin ake sa ran za a fara fitar da sakamakon zaben shugaban kasa da na 'yan majalisa da aka gudanar a jiya lahadi To Marilla, yanzu anan muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Mahmud Lalo da ya tallaba mini domin gabatar da shirin sai Cuba Hiro Jodo ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Charles Hall. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.